الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا خدد وطن بالقادة هجرا من الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو إيد الإيدي خدو da arba'in da uku wanda ya daidai da hudu ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa yau kuma mun dawo muna magana za mu ci gaba da cin goron mu ko je mun yi ƙura'ani da yawan lokaci mutane da aka sanar da abu ba sa saurarawa ranar sai da muka yi magana muka ce saboda goron nan yana da yawa an ba da shawara cewa ranar juma'a mu rika karanta ƙura'ani daga nan sauran kwanakin kuma sai mu ci gaba da goron har ranar da zamu insha Allah zamu gama amma wani sai ga ya rubuto to malam an aje goron sallan kenan malam an yi wane ne wane ne duk asanar sanar mutane ba sa sauraron da sanarwar wani lokaci ba ta da amfani wani kuma shi ya je zo da littafin jiya to shi ko bai ja sanar ba a ce a zo da ƙura'ani har kwana biyu aka ana sanarwa a zo da ƙura'ani na nan juma'a a ɗan aje goron sallah ran juma'a kawai sauran kwanakin kuma mu ci gaba har a gama to sai rubutu ga tashi nan fata-fata a cikin bututu wannan suna tambala an gama goron sallan ne ko ko an aje shi kenan an fasa so ba an sanar kowa ta abin da aka ce sanarwa ba ta amfani ba ta isarwa wurin mutane amfanin sanarwa kowa ya ji ba sai an ta shan wahala ba in an yi zo aka yi hutun karatu a sana a ce ga tsari in an gama goron sallah za a yi rana wani sai ranar ya bugo ce wai malam yau za a fara goron sallah nan bayan da an sanar tuntuni mun fara magana ran na akan karun nasarau karun wanda shi harun shi ne ake ce ma'abidul mal mai bautan kuɗi bawan kudi kenan bawan naira abdul naira ko abdul nasu nan abdul dirham abdul darahim wa wajjaha salihuna ilaihi khamsa nasaih mutanen kirki a wannan lokacin da suka karuna ya bauɗe sai aka koma mutanen kirki suka yi mai nasihohi har guda biyar da nasihohin nan suna nan suna amfani ko yanzu za su yi ma wanda ya shiga cikin wannan halin nasiha an nasiha ula ta farko suka ce la fara kada ka rika yin girman kai da wannan dukiya da kake ganin an baka ba abin da zai saka girman kai ba bane inna allah la yuhibbul farihi Allah baya son masu takama don suna nuna girman kai dan abin da aka ba su walma'ana ma'ana la tabqar bima utita kada kai girman kai da abin da aka baka wata tafakkar kai alfahari ala ghayrika wata tafkhar ala ghayrika kai kai alfahari wal manhi anhu kama qala mujahid shine al ashar shine wanda za a zo mutum yayi girman kai ya rika jiji da kai yana jin shi ne amma in murna ce ta an baka ka gode ma Allah ba komai alladhi yad'u sahibahu ila al-wuqu'i fi ma yughdibu Allah wanda zai ja yin shi ya shiga cikin abin da zai fusatar da Allah wa yunsihi dhikrahu wa shukrahu ya mantar da shi tuna Allah ko gode ma Allah wannan in abun nan ne mutum Allah ya bashi dukiya ya murna wanda a ciki yana ambaton Allah a cikin yana gode ma Allah wannan labasari amma girman kai da jin isa ko wani ya tunanin wayen shi ne yasa ya samu saboda haka shi dama tuntuni ya gano cewa yana da rabo saboda wayan shi wannan yayin kuskure wa qala ibn abbas inna allaha la yuhibbu al farihin ay al marihin wanda suke murna ta takama didi da kai suna yanga kenan wanda za su rika yanga na abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su wannan ne ba kyau wa qala mujahid al ashrin al ashrin al shine wanda suke allari la yashkuruna Allah ala ma atahum al-ashriyin al-batriyin an ce ashriyin da batriyin ma'anar su allari ne la yashkuruna Allah ala ma atahum sune wanda ba sa gode ma Allah akan abin da ya ba su shine kadzabun ashir wanda zai zo shi ya tunani maimakon ya tunani Allah tabaraka wa ta'ala sai ya girman kai bai gode ma Allah abin da ya masa ne ma ya karyata nemomin da Allah ya masa yana ganin dan wayen shi ne to an ce al-ashariyin al-baqariyin alladhina la yashkuruna Allah ala ma ataahum sune wanda ba sa gode ma Allah tabaaraka wa ta'ala akan abin da ya ba su suna jiji da kai suna ganin halin su ne wannan ita ce nasiha ta farko kada kai girman kai ka tuno wannan ni'ima daga Allah ne ka ambaci Allah da ita ta taimake ka wajen ambaton Allah ta taimake ka wajen godiya ga Allah jiya muka yi karatu da safe aka ce duk wadatar da mutum ya samu idan ka samu wadata ba ta yi dalilin wadda ta yi dalilin kusantar da kai zuwa ga Allah ka koma ma Allah kai bauta Allah kai abin da ya cancanta saboda Allah to wannan ni'ima da aka baka ta zama maka minna ta zama kyauta ne zuwa ga Allah amma ni'imar da ka samu sai ta yi sa ka kai nesa da Allah kai tawaye ka koma kana girman kai kana takama da kai ne a sahun gaba masallaci ka daina zuwa da sahun gaba karatun qur'ani makaranta yanzu da ka samu nima ka koma gefen an yi magana ka ce alhawadith wan nawaibu yanzu abubuwa ne suka yi mana yawa sun hidimomi sun yawa kaza kaza sun yawa harihi hujja alayka yawmal qiyamah wannan ba ni'ima mace ta koma hujja kan mutuna nan tashi alkiyama karanta cikin madarijus salikin ku gani haka ni'ima amfaninta ta kusanto da kai da can ma kana kasa yin wasu abubuwan yanzu dalilin ni'ima ka samu wadata to ka zo ta zo da kai ta jawo ka kusa da Allah ka tsara zuwa kusa da Allah ka tsara bautan Allah ka tsara gano cewa wannan abun nan ne ka ba da dukiyar ka zama cikin waɗancan da suke cewa ma nutaimukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukuran hadhihi ni'ma minnatun min Allah alayka ni'ima ce daga Allah zuwa gare ka amma duk ni'iman da ta nisantar da kai daga Allah ka fara girman kai ka fara takama ka daina zuwa wajen bauta Allah kai nesa harihi hujjatun alaika badalan nema asbaha nikma fitna ya fito wannan shine abin nan saboda ka shi karun wannan ya fara fama da shi Saniya na biyu suka ce wabtaji fi ma ataka Allahu akhira ka yi amfani da abin da Allah ya baka dinnan na dukiya kaga dan zaka zama mai ni'ima kenan ko kai amfani da wannan ni'ima a ista'mal ma al-mala kai amfani da wannan dukiyar fi ta'atillah li tahsula 'ala thawabil jazil fi ad al-akhirah saboda ka samu sakamako mai girma mai yawa a gidan lahira wal muradu an yasrifa al-mal ila ma yu'addihi ila al-jannati wa yasluka tariqahu tawadu saboda ka wannan tariqatar tawadu shine amfani da wannan dukiyar tashi awal muradu an yasrifa al mal ya juya wannan dukiyan ila ma yu'addihi ila aljanna zuwa ga abin da zai kai shi zuwa ga aljanna wa yasluku tariqatan at-tawadu ya bi hanyar masu kankan da kai shikenan ya samu wannan kaga dan dukiya ba ta zama ni'ima ba shi ko asbahat nikma alai ya fito asalatu wala tansa nasibaka min ad-dunya amma kakkamanta da kasanka kuma na dukiyan ka ci ciki ka sha ciki ka gode ma Allah ai mimma abaha Allah laka fiha cikin abinda Allah ya halatta ma ci kudinka ka ne bil ma'kali wal masharib wal malabis wal wal masakin wal manaki ka samu abinda kake so cikin kudinka ka Allah ya wadata ka ba ana ka ci abincin da kake so ba ka sha abinda da kake so ka sa tufafin da kake so ka gina inda za ka zauna inda kake so ka auri mata irin wanda ta burge ka kake so fa inna li rabbika alayka haqqan ka sani ubangijinka tabaraka wa ta'ala yana da haƙƙi a kanka wali nafsika alaika haqqan sannan kuma kanka ma na da haƙƙi ka biya bukatar kanka wali ahlika alaika haqqan yalan kama na da haƙƙi kuma su ma ka zabtara ka ba su kada su jawo shi su kashe kama baka san musu ba to ba ka ke ba yanzu kai mun ya samu ya kankame iyalan su koma suna jin haushin shi daga nan su fara neman ya za a yi su kashe shi ma dan su samu sun ga an samu ga ta nan him ya ki ba su daga nan me a yi ta shawara a yi ta shawara a yi ta shawara daga nan shi kenan su sai a yi shawara a kashe shi kawai shi kenan a huta su kwasa daga baya to ka san masu kawai wani zuwarika alaika amma waɗanda suke zuwa wurin masu ziyartar ka sun zo wurin ka zumunci sun zo ko zumunci ko sun zo roƙo ko sun zo zumunci don saboda zumunci ko ko sun zo a tafi dai suna shafa keya dai to abubuwa dai alhamdulillah halin dai da ake ciki kowa ya sani baka sani din bane kai da yawa mutane za ku ga wani yana da makudan kuɗi yana da ɗan uwa na jini bai san mai ba sai ya ce shagen girman kai gare yi ai baya iya zuwa shi sai ya zo sai girman kan ya talaka mai girman kai kai kuma mai kuɗi marowaci da bukata hadda akwai da yawa kai baka sai na da bukata ba kai baka sani ba ka ci abinci ne ba ka abin nan ba sai ya sai abin nan ai ma galibi ma shi mara shi shi haka shi hakuri aka aka ce yayi shi kuma mai shike aka yi ruwa a ce aka yi bada ba a shi sabanin abun ne haka wanda bai da shi ya yi haƙuri ya ƙi roƙo a ya fi daraja akan wanda ke da shi shi kuma ya hana saboda shi wanda ke da shi umurta shi aka aka ce kada ya yi ruwa ya san ma wanda bai da shi shi wanda bai da shi ne aka fara ta yi haƙuri to za ka sani ka ce ka ce mai girman kai ya ƙi roƙonka kai ba ka san yana da bukata ba ki ya ƙi roƙonka ka san mai wana tunda akwai da yawa to da ka abin nan ne kai ka ce mai mai shayyan girman kai kai ko mai shayyan rowa to sai ga waye wani ba dai ba ne suka gaya masa cewa gashi nan kai abin nan ne wali ahlika alayka haqq wa zuwarika wannan ba yanzu masu su zo suna da alaika haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqah na haka ka ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa wa qila la tansa nasibaka min wasu kuma suka ce amma cikin dukiyan manta da kasanka na duniya dan ɗebi abin da za ka yi makanka likafani alkafanu shi ne kasanka cikin kudinka kawai ka ɗebi na likafani in ko ba haka nan ba kawai su zo likafanin masu yi ma ɗan ƙarami mata ce a kai karanci a yi mamace tufafi lifafa kala biyar guda biyar shi ne karancin ruwa wanda za a yi mace ko a yi mata bakwai in an gama ma kuma a ɗauko ƙaton bargo a nannaɗe ta saudiya idan aka zo kaga an kawo gawan mace bayan an nannaɗe ta sai an yi wani abu abu an kife ta ciki saboda mace ce ba a bari ka zo kusa da ita in ka zo taɓa masu kaɓe ka ce imra'a mace ce kai ma ɗin a wajen sallah ba sai da aka gaya ma ba in mace ce tsakiyar ta ma ke tsaya tattare ta daga mutane in namiji ne a za tsaya wajen kai amma saboda masifan rowa ta mu mace za ta mutu ka ga lufafan da aka yi mata kana ganin ta ana motsa tana ragwab ragwab ragwab a cikin lufafa laifi ne a yi mace wannan lufafan kamata ta yi mace a yi mata lufafa wadatatta a naɗe ta a naɗe ta a naɗe ta a naɗe ta wanda daga ƙarshe bayan an naɗe ta nan a ɗauko ƙaton bargon nan a naɗe ta da shi duk motsin da za a yi ba a ganin wani abu na jikinta ya motsa ita ba mace ba kamar namiji take ba shi namiji jikin shi lilliƙe yake da juna ita ko jikinta sassake yake din da aka taba sai kwakwau don da aka taba sai haka ko ina haka jikinta yake haka mace take kuma haka ake so ita ta zama haka Allah yake so ita mace haka take in mace ta koma kamar namiji kamar falwaya ina ta ba haka ake so ake ta zama kwakwawa eh. ai lokaci zai ku zo ku zani sai na fada wani wuri tukuna yau ba ne ba ranar lallar ne magana da wasu kaje suka yayyanke wurin kawai na gani kawai wata hasai na ka nuna wata kotun haka da baki wai ni dai ce haka da ce kai yana wata kare yi wa ina wani Allah ya zai da na gani kawai wata hasa ta kawai ce ha a nuna ta kai ala goro aka da yaka yanko ta wani wuri wani ya turo wa ya ce ya shaye kawo taɓa wa mata fahim da suke so eh haka na jiya har da kaji ma eh yanzu na ga wata mai kaji ita ma ta sa kaji nan da na ce wata ta kaji biyu daga wata ta je ta haɗo kaji da kai kaji biyu a ce wai na ta ji kaji to ina suna ka ba ta shi yasa ba a so mata su rika sa wannan dogon takalmin suna tafiya status dispenser ba a so su yi gudu in sun yi gudu jikinsu ko ina motsawa yake to shi mai kallo wanda yake da wannan ciwon sai ya tsauna ya ta kallon su haka ba a son haka nan to ko sun mutu suna da takrima ba a son kowa ya dajimi gawan ya taba masannan ana son a rufe gawan a suturta ta sosai yadda in ana ɗauka ko ana motsi to jikin ba zai rika motsa ba za ta motsa sai dai ta motsa tare da makaran saboda an nannade ta sosai kuma an sa zanni an sa wannan katon mayafin an naɗe ta ciki ta ƙarfi ba yadda za a yi jikin ya rika motsa balle a gani saboda haka sai a sai a sai a kai sakana saboda haka kaga mutum sai a wannan amma fa babu yanzu ne aka tambaye ku mutum nawa ne shi da kanshi ma din nan mazan ma mutum nawa ne sai lufafa shi ya aje goro kana da ita kai ne number 1 malam sani akwai taka a gida ko kusa ma ko ba kai ba kana jin tsoro kana jin tsoro ne tsoron kada ta zo ta kama ka da karfi to me yasa yau ne ka ji karatun yau ne ka ji an ce a sai lufafa eh ku na fare na kai da Allah guburo ku ba ku ne shugaban yanzu kai da Allah guburon waya fi ku alaman kusan tafiya da kai da shi ke eh, duk da haka baka sa alama ba kai baka san kai baka ga alama ba jikinka kai baka sani ba eh amma ka ka yadda da ka aka ka yadda yanzu zaka ƙara shekarun da kayo to baka kusa tafiya ba kenan ko ko so kuke ku gaskiya Allah gubaro nan nan ya faɗi mana saba'in fa abu yake da shi saba'in ko eh oktoba wacce ce oktoban to yanzu daga yanzu zuwa oktoba wata nawa ne ka shiga saba'in saba'in shittuna au saba'una aka ce allah man yi jawi zuha to kai yanzu sauran ka wajen wata shida kenan a saba'in ne mhm. to amma amma <laughs> eh wata hudu in saba'in ne fatora wata hudu na wata uku mako to in saba'in ne saura wata uku amma ka san ba za na amma kana ganin za a ci ce ɗari za ku tsallaka ko za ku tsallaka wala wuri ka gaya wa gaskiya wala kada wuri wuri kanmu sittin na gaya muku nan ku da kanku nan muka karanta wani ya kai sittin fa ya haɗu da ɗan uwan shi ya ce yau shekaranmu nawa ya ce sittin muka yi a duniya suka rungume juna suka dinga kuka suka dinga kuka suka ce yanzu nan mun cika 60 ya ce mun cika 60 ya ce kasan ko duk wanda ya shekara 60 yana tafiya ya kusa zuwa gida ya kusa koma garinsu to amma me muka yi hatim ibn asam sittin din ya kirga ya tsaya ya auna yau ya ga shekarar shi 60 a duniya ya ce a sittin ɗin nan kenan kwana na dubu ashirin da ɗaya da ɗari biyar ko da ɗari bakwai in an lissafin kamariya daga nan sai kawai ya ƙara ya faɗi kawai ya faɗi mai sai ya mutu ma daga nan aka ce an zo kusa da shi ya ce yanzu ko zunubi ɗaiɗai nike da shi ina da zunubi fa sun kai wajen dubu ashirin kenan da wani abu in ma kaddara kullum ɗaya nike kaɗai ban ƙara ba in su kai ashirin da wani abu na aka kawai ya fashe sai mutu aka zo wajen gawar shi aka ji ana cewa ya albishirin wanda tsoron zunubin shi ya kashe shi bai sa ya fada ko ina ba sai cikin jannatul firdausi aka aka ji sautin wurin shi na ba ku labarin wani ya je misira tun wancan lokacin aka tambaye shi da ka je misira menene abin da ka yi wanda ya fi burge ka ba za ka manta ba ya ce da ya je misira ya samo lufafa wadda bai taba ganin irinta ba ya sauwa ma kanshi don da in ya mutu a rufe shi a ciki shi wannan shine abin da ya burge shi ya samu wata sakan lufafa mai ban sha'awa mai kauri wanda in ya shiga ciki aka nannade shi lafiya lau zuwa lahira amma ku gani ma kuke abin kaman wasa ne an tambayi malam sani ya ce wai wai su aka rena a tambayi wasu ta to yara za a tambaya irin wannan maganar ko tsofaffi yara ya fi kamata a tambaya ko tsofaffi to yanzu baka daga cikin tsofaffin markas <laughs> to gaskiya magana in kana so a yi ba abin da yake daidai in ka zama kudinka ka sai abin ka ajiye in ta daɗe Allah ya sa kai tsawon ranka wuce inda kake tunani sai ka kyautar da ita ka ƙara sayan wata saboda abin da ya sa ba dole ba ne ranar da fa mutum ya mutu a yi mai lufafa wanda ya kamata ana iya yi ma ko dai wadda ta samu ko a yi ma rowa ko a ɗauko wadda take baka sai na ka samun kuɗin a sai ma toron da mutum ya shiga kabari da lufafa haram shine farkon matsalar da zai fara samun shi da mala'iku kaje da rigan haram wurin gabansu ka zo da lufafa wadda take ta haram farkon matsalar da za a fara samu kafin ma a ce komi an san yage ta za a yi ko ta kowa ma yage ta za a yi amma ka je da ta haram hmm. to masallacin ka san abin da suka yi to in ka bari kai yanzu da baka da ita a ina za a so taka baka kusa da su malalifa kake kana mutuwa nan wurin sai a je wajen malam murtala kawai sauri a ce dan barno a wannan a sau galifa ba ma mun bashi daga masallaci ko ba roƙa ba sai a baka sannan ne ne fa kai wurin to ka sani ka bauri kuma wasu suna an za wajen a ji ce shi bai so to lokacin da ka mutu ne za ka taso ka ce ba na so ka ji ma har shifo fa yana da ilimi ta shi bai son wannan lufafa don ya san inda ake samu ta amma kuma baka sai taka ba to da ka mutu kai ne farfadowa ka kace ka a ɗauko ma lufafa a can to ana ji ne kana ganin yanzu ana magana ba suna ganin kamar wasa ake kace kace wani wane ne ɗaya bisa uku duk nan ɗaya bisa uku babu su kowa ya daga hannu yana da ita ka gani to kan auna ka ga guda nawa suka daga hannu to ka to auna to duba gani mutane nawa ne to ɗaya bisa uku aka samu yanzu eh mutum ba su kai goma ba ana magana to mata ku daga hannu mu ga wadda take da ita ita ka gani nawa ka samu can mazan su ne su ina ruwanka da inda suka samu kai inda baka da ita kai kai babu matakka babu ko kai ko kai babu ne matakka da akwai da ku rigima to zina kana tsoron rigima da matakka kai ma ai baka saya ba saboda ka ku rigima a ɗakin ka zo ta gani a dakin ka ka so naka mana ka aje a dakin ka ce nawa ne in ka zo ka so guda biyu ka aje a naka zo ake a ce ga na mace daban ga na namiji da mace ka ce wannan lufafan nawa ne in ka aje a ɗakin na, ka radda ta mutu ta ku zo ku faɗan ne da ka aje ba daga nan lannaɗe ta za a yi wa kai cikin wanda ka so neman kwana-kwana kamar marsandi su matan da a ce ba ta wai a ce mata sun ɗaga hannu ga masu shi sun ɗaga hannu wai shi kuma ya ce wai ai mazansu ne suka zai masu to mazansu ne suka zai masu kai bai sa ka sai mata kamatan ba kai ba ka da ita balle matanka na mace ko bata saya ba ba ruwanta abinda aka ce musabi ne a sa a cikin fari in ba ta da farin ba sai nan nade cikin zannuwan ta ba ala da bargonta kawai na gado ko zanen gadan ta kato a nan nade ta kaifa ana da zannuwa to mm, ku gane abin nan ba maganar wasa bace cikin fa wannan fa littafi fa muka karanta na musamman alwasiyatu shar'iyya yayi bayanin waɗannan yayi maganar lufafan nan yayi bayanin yadda za a yi ta yayi maganar yadda zaka ajiye ta ka ajiye ta in ma ka gaji ta tsufa baka mutum ba ka yi tsawon sai ka ɗauki ta ka kyautar ka ƙara sayan wata saboda watakila in ta daɗe ya zai tsitsinke amma kaga in ka samu irin wannan abun na harami na makka sai ya shekara ashirin ma ko sama da ashirin yana nan tsaf ba wani abun da zai cin shi eh to ka gani to suna suna rubewa sai ga sun yi datti kawai sai ka ɗauko ka wanke kawai in ka ga sun yi kura ka ɗauko su ka wanke tsaf za ka gan su ba abin da ya same su to to to ba kai baka da komi sa'ad bin abi wa ya fi sauki shi zai yi mana in kuma ya ga dama ba sai aji shi sai ya ga zai lalace in bai ga zai lalace ba a ce ko ne wuce almuhimmi yana da kyau ba tsabtatacce ne ba wani kazanta bai ciccirge ba zai ciccirge ba shikenan in ko kai kaga dama kana so ka samu lada aka zo wani ya mutu wanda ya ma wani lifafa ba an faɗi ladar da zai samu ba to kawai sai kaga wani ya mutu in ka aje kaga ya daɗe kawai sai ka ɗauka ka kyautar sai ka ƙara so sabo ka aje wannan shi ma ka samu lada aka ɗauka za ka mutu kafin shekara ɗaya Allah ya raya ka sai ka kyautar da wannan kaso wani to mu fuskanci shekara ta gaba amma in haramin ka ne ka kyautar tun haramin shi ga wata falalar shi na cewa ka aikin hajji a ciki Aiko ka gaba ka cutar ba da baka sani ba ko za ka ƙara zuwa aikin hajjin amma in ka ƙara zuwa ka dawo a sai ka kyautar da wasu ba kawai ka ƙara aje wani sabo in ka ga abin da ake yana da matuƙar muhimmanci sanda ka mutu hmm, kwanaki ba nan na ba ku labari wani baban ba ma mutuwar yayi ba fa dan shi ne ya je masallaci ya ce baban shi ya mutu a bashi lufafa aka dau lufafa aka bashi sai bayan kwana uku kawai aka ga baba yana yawo wanda ya bada lufafa ya ce ah malam wane ya ce malam aka gaggaisa aka ce ka mutu ya ce wa ya ce na mutu gani ya ce inna lillahi wa ilaihi ya ce to wallahi ka yakuri ɗanka kwana uku da suka wuce zo masallaci har dawa ya ce babansa ya mutu a bashi limama ya ce to kai dai ga ka kai ganni wallahi ƙarya yi man ban mutu ba wannan ne baban zai mutu ya cire kuɗin shi ya mai lifafa ya tafi masallaci bai mutu ba ma ya je ya ce baba ya mutu ya an so hmm? ba ku san yaran nan ba nake gani fa har yanzu duk maganar da nake gawo game da yaran nan wallahi ba ku san su ba kana ganin ana ganin idon ka ne kace ganin kaman wani abun radda baka nan zai ci wallahi ran zamanin nan baka fike ba in ka sake sai ka sha mamaki hmm kai kai kai ga namu ma kace hmm. lade kyauta qila la tansa nasibaka min ad-dunya huwa al-kafan harunun rashid ku kalla nan muka karanta da ku harunun rashid da ya duba ya ga mulki ya ga abun nan kauna ya diba ya ga kuma ma'amun ma haka aka yi magana suka duba mulkinsa suka ga abin da suka mallaka suka ga duki suka ce oh yanzu ba kawai yanzu za su fita daga gidan nan ba wani abu nasu sai lufafa sai likafani sai turare to a tanadar masu cikin kayan su a aje masu kafin ma ranar ta zo sannan ya je ya shiga kabari ya gwada ya ga inda zai shiga kabarin da ya tashi ne kuka yace ce ya malla ya zulu mulku ya man qad zala mulku ya ya wanda mulkinsa bai karewa ka ji kan wanda mulkinsa ya riga ya kare wanda ya shigo makabarta ya gama yawo arabi'a nasihan da suka yi masa ta hudu shine wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka ai ahsin ila khalqihi bima ai bi malika ka kyautata zuwa ga bayin Allah da dukiyarka to za ka ake wannan nasiha ba ta shafi kowa ba mutum na da kuɗi ya rasa abin da zai da su kuma wasu na da talaucin da basu ma san kanshi ba kuma ƴan uwan shi ne suna can ƙauye wasu ka kyautata da dukiyar da Allah ya baka kama ahsana huwa ilaika kamar yadda shi ma Allah din ya kyautata ma in Allah ya wadata ka ka tuno da kai da yadda ka fito tsirara al'ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura mutum ba zai tuna wannan ba yanzu mutum ba zai tunani ba wani zamani da ya wuce lokacin da ma ba a san shi ba ba a ma ambatan shi aka ce inna khalaqnahu min nutfatin amshajin nabtalihi waja'alnahu sami'an basira inna hadaynahu as-sabil imma shakiran wa imma kafura aka dujjawo hankalin mutum gashi nan fa ga yadda kake da ga yadda kake yanzu gashi nan ka gode kai go abin nan ba ina wani in ya samu sai ya duga wayan shi ne ta ji a ran shi ma shi shine mai dabara su sun cancanci dama a basu ma to ka kyautata alkhamisa wala tabgil fasada fil ardi kada kai banna cikin ƙasa ai wala tusi ilaihim kada ka muna nama bayin Allah wala da fihim kada kai barna cikin su wato amilahum didda ma umirta fihim kai masu mu'amala sabanin abin da aka ce wa yu'aqibaka wa yaslubaka ma wahabaka daga nan Allah sai ma azaba kuma ya kwace abin da ya baka din in matsayi kake ji wata ran sai a kwace in mulki kake ji a kwace in kuɗi ne aka ga nama a talauta ka so nawa ka ga masu kuɗin da da can suka talauce so nawa ka ga wanda kuma ba su da kuɗin kuma sun samu amrun mumkin wanda da kake ganin babu yanzu ya samu ya fika amrun mumkin wanda yake da shi ya rasa amrun mumkin wanda bai da shi kuma ya samu al'umuru biyadillah walam yasma qarun li hadhihi an-nasa'i saboda aka shi qarun wannan nasihohi da aka mai guda biyar bai ji su ba wa ta'azama waqtala ya girman kai ya daga kai yayi takama wa nasiyal kabir al-muta'al ya manta da mai girma madaukaki shine Allah tabaaraka wa ta'ala wa argha saboda aka yayi girman kai yayi yadda abun nan wa azbada ya koma ya kwanto shi ne arga ai daga ragwi ne kama a ce ragaugan yadda abin dila yake yi wayo ya koma yana yin wani kwanto yana wayo wa azbada ya rika daga kai sama kamar kumfa kumfa ba sama take daga ba tana hura hanci tana hura hanci ga ganta kamar da gaske ya dinga daga hanci sama kamar kumfa wa qala qawlatahu allati qasamat zahrahu ya faɗi magana wanda wannan magana ita ce ta karye ga dan bayan shi ku auna ku gani yanzu na duk matsayinsa da yadda yake gashi kusa da annabi musa gashi ɗan ammin annabi musa gashi har yana cikin mutane saba'in da aka zaɓe su suka je suka yi magana da allah amma wannan maganar da ya faɗi ita ce dalilin halakarsa innama utituhu ala ilmin indi waɗannan kalmomin innama utituhu ala ilmin indi su suka yi dalilin aka halaka shi aka sa ƙasa ta kama shi da shi da dukiyar wannan cewa an bashi wannan abun ne saboda ilimin da yake da shi shi ya cancanta saboda ya cancanci a bashi aka bashi qala qatada wa muqatil wal kalbi wannan jigajigan malamai sun ce kana qarun aqra bani isra'ila lit tawrat qarun shine wanda ya fi kowa karatun taurat a cikin banu isra'ila babu wanda ya kai shi iya karatun at-taura da kuma sauti bai daɗi. ba mun faɗi baya ba har ana ce mashi menene ma eh bu ya ce mai yawwa ehem a zaura zubar ɗanbaro sai kallo ke <laughs> ka ce ba da shaka je kasance a aka aka ce shi yasa ake ce mai munawwar asalin shi ana ce mai munawwar ne saboda ya iya karatun taurat da sauti mai kyau shine aka koma ana ce mai munawwar an tuna maku yanzu mhm. qarun saboda iya karatun taurat a sai na koma ana ce mai munawwar sau da aka munawwar ne shi amma ina فقال إنما أوتيته لفضل علمي واستحقاقي لذلك tun da ya iya karatun taurat sai ce wai duk arzikin da aka bashi nan da ya samu an bashi ne saboda falala da yake da ita rara da yake da ita na ilmi cewa ya fi kowa wasu ya kafi lidhalika cewa ya cancanta bukalar imam abdurrahman bin zaid bin aslam yake cewa wannan babban malami al-imam abdurrahman bin zaid bin aslam Ya ce laula ridallah anni wa ma'rifatuhu ai bi fadli wa ma'rifatuhu bi fadli ma a tsani hadal mal. wa haka hakaza yaqulu man la ilma inda hu? kunji wai da aka zo sai ce laula ridallahu anni ba dan Allah ya yarda da ni ba wai yarda Allah ce Allah ne ya yarda da shi ba dan Allah ya yarda da ni ba wa ma'rifatuhu bi fadli da kuma sanin fifikon da nike da shi da daraja ta da Allah ba dan Allah ya yarda da shi bai ce da falalan da yake da ita Allah ya san yana da daraja ma atani hadal mal da bai bani wannan dukiyan ba wai an san shi mabukaci ne an san dole shi mai daraja ne zai bukaci kuɗi sosai yana da ilmi ga ilmi ga bukatar shi yasa aka ba shi man kuɗin nan da yawa yace wa haka za ya qulu man la ilma inda kuma har yau haka ake haka wanda ba shi da ilimi yake faɗi kullum an ba shi kuɗi ganin wayen shi ne samu wa qala al-ustaz Abdulsalam Badawi a fi kitabihi min anba'ir rusul wannan babban malami ai ya faɗi a littafin sa da ake ce ma anba'ir rusul yaka ce wa kasiran ma ana qulu hadhihi al-ibara bi basatatin wa nahnu la nadri ab'adaha ay wala nasira ko wala nasiru agwaraha wala nasiru Agawaraha, ka an Kulu ahaduna ya ce da yawa muna faɗin irin wannan magana wannan ibara bi basaqatin a fili wannan ba wani shakka muna faɗin maganan nan babu wani abu sai mu ɗauke ta kaman ba komai ba wana nu la nadari abada ba mu san irin nisan da tayi da mu ba kuma daga Allah wala nasiru agwaraha ba ma tsayawa mu kalli inda tayi zurfi zurfin da tayi ba ma tsayawa mu gane ba ma gane irin yanda tayi zurfi maganan ka an ya ƙulu a haduna kamar ɗayanmu ke kashi ku ji magana laukuntu ai laukawwana sauri sarwati eh, ko laƙat wantu ko sarwati rai. ya ce wannan dukiyar da kaga na samu ni na nemo abuna da hannuwa na waɗannan da kake gani da ƙarfin hannuwa na na nemo dukiyata duk dukiyar da kaga na yi da kai na nemo abuna da ƙarfin halina ƙarfin cin tuwo wasu ma ba ta suke su nemo kayan su da karfin hatsi an yi amfani da amfani da karfin tuwo na yi na nemo abu na cincin karfi na nai amfani da shi wani ya ce taku ne ya yi mai kyau ya iya taku ne shi yasa saboda haka ya iya taku hmm? wani ya ce basirarsa ko masu wannan yaren sun fi yawa yanzu taku wani ya iya taku in ka samu wani abu sai a ce haba ya iya taku ne eh ya san hannun shi ko to kaji ko ya san hannun shi ko ya iya taku wani ya ji abuja ya samu abun nan ai mutumin ya iya taku ne saboda aka yadda ya tako ya samu ko karfin hannunsa ko ya san hannunsa ko karfin cin ko ya yi kaza wannan maganan ba ta da kyau wannan maitu mali bisharafi bisharafi ya ce ya bunkansa dukiyarsa ne da nashi da kwasan shi da wayen shi da dabarar shi wa hazamtu a'da'i bi shuja'ati ko yace ya rusa abokan gaba shi saboda jarunta saboda jarunta yake kata kata da abokan gaba nasiyan annallahu huwal mudabbirul muqaddir ya manta Allah shike tsara abubuwa shi ke kaddara su raddallahu ta'ala alaihim sai Allah ya masu raddi duk masu wannan magana yace awalam ya'lam basu sani ba Annallahu ahlakar ay min qablihi min alqurun Allah tabaraka wata'ala ta'ala ya halaka wasu kardoni da yawa gabaninsa man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'an wanda sun fi shi karfi indan karfi ne da zai ce karfin hannunsa ko jarunta wancan sun fi karfi kuma aka halaka su wa aktharu jam'an kuma sun fi tara dukiya ma suna da dukiya su ma aka halaka su wala yus'alu an dhunubihim al-mujrimun kuma babu ma wanda ke tambaya game da zunubin su masu laifi a cikin wuta ba a tambayin waɗannan kowa ya sha azaba kawai ba wanda zai zo ya tambaya ce menene laifin waɗannan mai kowa ya sha wuta amin kasaratiha tsohon finnar saboda yawan suna wuta yan wuta ne dukansu ala ta'ala wa kharaja ala qaumihi fi zinatihi haka wannan ya fito zuwa ga mutanansa cikin kwalliya yayi ado al-qasas qala al-hasan kharaja fil humrati ya fito ya haɗa gaja ga ga abun nan ba ga zinariya da azurfa kenan ay kharaja fil ya fito cikin ma'aikatan shi yayi kwalliya zinariya da azubi ya wal mashir da masu shaba bashi shawara wal abid ga bayi wal zina ga kwalliya walamma ra'ahu tullabud dunya ala hadha al hal yayin da masu neman duniya 'yan duniya suka ganshi a wannan halin ya fito da waɗannan abubuwa na ban mamaki qala ta'ala sai Allah ya ba mu labari yace qala alladhina yuriduna al hayata dunya waɗanda su ɗan duniya ne duniya kawai suka sani sai suka ce ya laita lana mitla ma utiya qarunu innahu lazu hazzin azim kai sam ina mu ma da muna da irin wannan abu da aka ba ne su kan sun yi asara suka ce yo su kan sun rasa ina ma dai da su ma sun samu irin abin da aka ba na suka ce lalle na shine mai babban rabo rabon ma mai girma kamar yadda yanzu kawai aka ga wani ce oh wow wow wannan goska wannan goska ne shi kam shi ma ina da shi ne wannan goskan kuma goskan nan ba sani ba a ce wani don ne shi wani wani wane ne ga yare kala kala yanzu ga don ga goska ku gaya mana sababbi yara matasa mhm. ya sha kwana kaji ya mutu kenan fada amma yanzu ba ina bai sha kwana ba yanzu ya dawo ala gogoro kaji bari ka je sauran ku ƙara fadin wasu eh ya ja kaya an zo aka ce ga wani yanzu fa bai da matsala me matsala ya ja kaya wani kayan bai san ma ya ja wasu danne shi ba amma ya ja kaya yaran matasa wannan zamanin kuma shine za a burge dan yanzu nan nan mala ana zuwa taro aka ce all boys association an zo za a yi taron makaranta duk wanda ya ce daga goska sai wanda ya ja kaya sai su ake faɗi ce wane dai yanzu na abin nan shi ne yanzu wuri kaza wane wane ne wuri kun taba jin an zo taron all boys an ce liman idan eh, za a yi iskanci wani nan da ya je shi aka ce taron aka je all boys din da aka ganshi ma da gemu ko suka dinga dariya suka ce wannan usta zai ba ko kwabo zo ka shi kuɗi shikenan ai ba fadin shaka a cikin taron aka ce wai ga wani nasu ba har da liman ina liman liman ina ko a gida ba a fadin liman yanzu yanzu nan mutum babban mutum ne in ya mutu aka zo faɗin 'ya'yan shi sai a ce daga cikin 'ya'yan shi akwai gwamn akwai ciyaman na wuri kaza akwai waye na wuri kaza akwai waye sai a dawo kan mata matan ma sai a zaɓo wanda suke auren manya daga cikin 'ya'yan shi mata kuma akwai matan honorable ne akwai matan honorable wa kun taɓa jin an ji akwai matan liman wa sai dai limamin abuja ne ta ce daga cikin 'ya'yan shi akwai matan limamin abuja amma nan garin a ce abin nan ne na liman ba wanda za su ce matan liman shi liman din bai cikin ƴaƴanka su su su ƴaƴanka mata da suka auro liman tab a ambato su za a ambato wadda ta auro wani ne akwai wani ma har sai an hada cikin ƴaƴan shi mata akwai wadda take auren in an rasa mijin sai a ce wani hamshakin dan kasuwa hamshaki dan kasuwa a daga cikin matan shi a cikin cikin ƴaƴan shi akwai wadda take auren hamshakin dan kasuwan nan wani amma hamshakin malami ita ba ba ta so a faɗi ba ta so an zo a faɗi wannan a cire wannan ya za a faɗi hamshakin malami a ce kina cikin matan shi kina cikin 'ya'yan shi a ah. zihiyar duniya ta yi ta yi an gaya mana fiyar duniya ita wannan duniyan nan ita ce a zallu wannan akallu minal kalili ita ce tafi kankanta kankanta wa ashiquha azallu min ad-dalili ya fi abun nan bun nan ya ya ya ya fi kaskanci kaskanci duniyan nan to to tasummu tana kurar da kurmantar da mutane wato hayyu ta dimautar da wasu mutanen tuntuni tayi tayi tayi tayi tayi kuma bila dalili ba wani abu mutane sun mutu ciki sun ɗimauce sun haukace ciki ta kurmantar da wasu ta makantar da wasu ta bauɗar da wasu wani ta sa ma har iyayen shi ya kashe ba saboda ita kuma ba wani dalili da zama take da yanzu na farko ba suna nan ba amma saboda ita yanzu wasu suna nan duk abin da ka sani a duniyan nan in aka ce su yi shi saboda duniyan nan za su yi komin munin shi ba su da bai da muniya wurin su yi shi saboda aka kaga gani aka gani babu babu abu nan su farar da ta'ala ka gaya basu wannan ala ta'ala ai ƙala alhassan kharaja fi wannan ya fito wannan aka ce ga aya nan ai yuriduna alhayat ya laitana ya laita lana mithla ma utiya wa utiya qarunu innahu ladhu hazzun awi walakinna ahla alilmi nafa' amma kun ga masu ilimin mai amfani ilmun nafa menene ilmun nafa shine qala Allah qala rasulullah ma fahimahu salafu minhuma wanda suke da wannan ilimin sun san mi Allah ya ce sun san mi manzon Allah ya ce sun san mi abinda magabata suka ce su ko suka tsaya suka kalla allazina nazaru ila batini dunya wanda suka tsaya suka kalli duniya a fili ne kake ganin ta da kyau amma can cikin ta belbela ce tafi belbela muni kasan balbela alamin mai balbela kai ga wani balbela yau ka matsu yawa menene balbela kai yi mai jallabiya mai balbela to kai mai gaya mai kai gaya mai balbela eh je mage mai shi mai balbela haka yi mana wayo haka kai fada hannun tobi kenan je mage shi ne balbela hajji da ya basu belbela jamilu mai belbela bai tashi a sama <laughs> inda mai roɗi-roɗi kenan da ya basu balbela eh kaman fara ƙadi inda ya za ke saba kuku wani da ya ce wa yana jiyar da rike cici wa uwansu to uwar kamar ya ce fara fara belbela ta yi kama da fara ta shi hankali to dai ita fara ita ce cije balbela kenan eh wai ta yi kama da fara wai wai kama da fara wannan shi kuma ya ce wai wai haka bai tashi eh, eh. ladan ga masu balbela lalle gudina eh, eh, <laughs> eh ladan ya ga ya ce wani ne wata ne fari ehe yana taruwa kan cediya kuma zalle shi fari ne amma naman shi baki kuma dama shi ne maganan da ake so a waɗin farin gashi amma naman shi baki ai fari ya ce ta yi farin gashi ya ce amma naman shi baki ai shi abin da ake so a faɗin dama kenan bayan da ta ake fari ya zo wata yanzu wata kawai aka je aka ce aka je aka ce ka je ka aure ta ka dawo ka ce gaskiya auren nan ina ganin ba zai yi ba saboda na ga ke belbela ce ita ce yawa ya kyau belbela ce ita wasu wazazan suna suka san belbela ina ce kawai shi kenan ana nufin abinda za ka gan shi a waje pes amma cikin shi ashe baki kirin yake to belbela haka take aka ce ita za ka ganta ga ta dan gashi fari sol gwanin kyau amma ina in aka yanka ta naman ta bai ciwo baki wulik to haka wasu suke kuma haka wasu matan ma suke din don su ga sunan malam kai ka ce wayo an samu amma in aka shiga wayo kara da maciji ba ma da ba da kiyashi ba da maciji in ya gabtara ma sara so daya eh sai gudu wata wayo Allah da ta zo da ta jira ba da wani misali yadda ta tafi ta kai shi a can garin su da an zo ta ce to da ba malam ya ga wannan mata fa zane uku gare su zane uku sanda ake neman aure kullun da farin zane fes duk wani abu da ka san ba za ka so shi bai ta boye shi ai ta tafiya ai ta tafiya ai ta tafiya ai ta tafiya ana nan ana nan aka fara magana aure aka fara sa rana sai ta fara ballo ja sai fara fitowa da sifa ja to ka san ban za a auren nan duk da dai halin da ake ciki sai fa an yi man kaza sai fa an yi man kaza za a sai man anko za a yi dilki za a yi waye za a in ka je nawa kenan zai yi dubu ɗari za a je kwalliya don ma na ɗan ji tausan ka kwalliyar da ake yi ƙawata da aka yi rannan dubu ɗari biyu da hamsin aka yi mata kuɗin kwalliya amma na ɗan sauƙaƙa ma kai dubu ɗari nan ma ɗari biyu ka ji ɗari biyu to kai nawa kake samu kuma an ce za a yi sauƙi ka ƙi ta kumbura baki daga nan ta fara cewa kan tana ciwo in ka zo kuma an kusa ɗaura aure ta za ka yi idan ka nemo su dole ko bashi kwanaki fa da na ga wani ya yi rubutu sai da ya magana yake cewa dan Allah iyaye su lura da yara 'yan mata lokacin da suke hidiman bukinsu domin wata yarinya ta tambayi mijin da za ta aura lokacin da aka zo ɗaura aure sai ta ce ya bata kuɗin da zai yi za ta yan hidimomi ta ɗan sai yan abin da za ta ci ya ɗauko dubu hamsin ya bata ta ce ina dubu hamsin ba za ta yi ba ya ƙara hamsin nawa kenan dubu ɗari ta ce dubu ɗari ba zai ishe ta ba ya ce gaskiya ni ya abin da nike da shi kenan yan uwanta suka je ta kai dubu ɗari gida suka ce me za ki saya me za ki da dubu ɗari to dubu ɗari me za ta yi maki za ki kwanke za ki wannan mai hushin za ki donan za ki sai kaji za ki sai wane ne dubulon waye wannan dubulon mai ya sunan shi dubulan dubulon waye shi wani mai zaƙin tsayen nan ko Za a yi wannan za ta yi wannan ganye-ganyen ya ko koslo to nawa kenan ya ci bannan fa kawai abinci ne to maganan shinkafa maganan nama fa maganan kuma abin da za a shafa a gidan drink za a sai drink ruwa fa kadai wannan wannan meeting fa nan wajen za a sai ruwa za a sai wane ne za a sai duk akan lissafa aka ce to dubu ɗari ya me za ta yi to ta ina za a samu kuɗi babu kawai shi ta daga waya ta kira wani ta ce da Allah ina so in yi magana da kai abokin shi na zaune shi abokin shi ya rubuta rubutun tana yana zaune ta ce da Allah ina da damuwa ne Ya ce damuwan me ta ce wallahi aure za a yi ta ta yi aure ne ka sani ta ina da magana aure kaza kaza kaza amma an zo wanda zai auren nayi nayi da shi ya ba da cikakkun kuɗi shine nake neman inda yadda za a yi da Allah ka bani kuɗi ina son kuɗi ya ce a kaji maganar banza za ki auri wani ni kuma ya ɗauki kuɗi in baki sai dai in kina so in baki kuɗi amma in baki kuɗi kyauta kuma za ki auri wani ni in dauki kuɗi in baki ya ce in za ki zo a daidaita ne a daidaita ta ce ba duk abin da yake so ta yadda shi gaban shi wanda ya abin nan ya ce mai kaji tsoro ya ce a shi ya ce ta zo kada jifa kira na haka kira na haka kai a takaita dai ya ce wallahi bai tashi wurin nan ba sai da ya gaya mata inda za ta samai a hotel kuma ta je yana ganin shi ya tafi ya tafi yayyai da shi ya ce mashi ba ruwan shi ya tashi ya tafi hotel din ya zo da yarinyar nan suka zo ya abin da zai daidai ba ta kudin ta koma ita ta hidiman biki kuma ta dauki jagwalgwalo ta kai mamijin kaji malam sani to ba layi ba ne yi daidai yadda ya samu man dole ne sai an yi abin a daidai na? shi ne a yi dama to sai ɗin ta rubutu aka yi shi wannan yanzu shi ma ba rubutu ba shi wai iyaye aka gaya mu to wata kama san sai za ta yi haka ka zo ka ka ce ta hidima in ka san za ka yi wannan hidiman in za ka aure da diyarka to kuma sata a cikin aljihunka kai ne za ka yi za a zo kai ne za ka ba da kudin abinci kai za ka ciyar da su abinci nawa mutane nawa za ka iya cewa ga kudin abincinku gashi in za a yi a gida ne a yi in za ka yi oda ne ka ba da muna so ku yi mana abincin da za ku ciyar da mutane a ranar murna ce yan uwanka za su zo wasu za su zo abokansu za su abokanka za su zo ka ce haka ka ji za ka iya to sai ka ɗauki nauyin abinci amma a ban ma yarinyar nan wannan magana ta matsa ma angon ya kasa ta tafi wani wuri nema to an ja masifa kuma an kai da gwalgwalo yanzu inda tsautsai nan ba shi kenan ba sai amaryan ta tafi gidan miji kuma da wani abu na wani a taso kawai wata rana a ga ana yana haka yana haka yana haka yana nuna mai yatsa shi ma yana nuna mai yatsa to ba nashi bane dama to kaji saboda kudin za ta yi wai wai wai walima wannan ce walima rubutu ne fa na san wasu kuma sun karanta kun dai shuru ne amma ni tunda nike magana amma wani ya rubuta wannan bayan ya ga wannan ma'asawiyan yake tabbatar da abin ya rubutu ya ce wallahi yaye su kula da 'ya'yansu yin hidiman buki ta taso idanunsu rufewa yake duk abin da suka kwallafa su suka ce sai sun yi a wannan bukin aka ba su duk ta hanyar da za su samu shi sai sun samu shi to ta ce mamidin an goyi bada ya ce a kasa an tara abokai watakila abokai ba mai kosi shi wasu abokan yanzu ma aka zo buki aka kira su ba su ma zuwa saboda sun san ba su da kokwabo to shi kuma ya bada iya abin da zai bada ta ce bai isa ba kuma iyayenta yan uwanta sun zo sun zuga ta yawanci yarinya idan karama ce za ta yi aure yayyanta wanda suka yi aure sai su zo gidan su ma hana maman cewa komi hana iyayen tuk sai komi su za su shirya sai kawai sai an yi haka a ce ba za a yi ba su ce wallahi sai an yi ita kadai ce rana ɗaya buki ɗaya rana uwarsa ta ce in sai mamaki shuru ba ruwanku zamanin ku ne ya wuce mu zamanin mu ne yanzu zamanin ku na yan iska kenan yanzu ku haka sai su ce sai sun yi komi da abin da suka gana ma sai sun yi har su sa yarinya ta je ta yi zina sannan kuma ta wuce gidan ango Allah ka tsare mu da wannan masifa abinda ba babu shi an ɗauko shi an sa kwalliya a ce wai yarinya za ta ce wai ita wai za ta yi kwalliya wai dubu ɗari biyu da hamsin wai za a kai a mata liƙe-liƙe a fuska a liƙa mata hanci a liƙa mata abu kuma idan an sa mata a ce ba sallah sai ba an gama buki mutuwa biyu gaske ga ta kuɗi ga ta rai ga ta hali halaye lakin na halal ilmin nafa alladhina nazaru ila batinin duniya su zanda suka ga duniya abu nazara ai wane ne na ne na yake batin hina nazaran nas lokacin da mutane su suke kallo ila zahiri ha, su zahiri su ko na wancan wancan suke kallo Kalu kama kala ta'ala sai suka ce qala alladhina utul ilma wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su ilimi mai amfani sai su ko suka kalli mutanen nan suka masu nasiha suka ce kai tanku sawabullahi khairun sakamakon Allah Allah ya ba ku lada shi yafi maku ku samu abu na lahira liman amana wa amila salihan wanda ya imani ya aiki na kwarai wala yulqaha illa sabirun ba masu samun wannan sai masu hakuri sai mutanen da suka je gidan malam Abubakar suka yi training masu godiya ko dama bai zo ba shi amma wani ya ce a'a ai dole ne a hada su gidan nan biyu fa sai sun hada ke cin nasara gidan haƙuri da gidan godiya su tare su ɗauki suke daukar ɗaki. fala sahibul kashaf mai kashaf yana cewa wailaka asluhu addu'a bil hilal in an ce wailak asalinsa sa ana yi mutum kai ko ka ana masa addu'a ne na halaka sun masu mila fi zajari sannan sai aka yi amfani da shi daga baya wajen tsawatarwa an ce wailak kama a ce ka shedinka warrada da tsawa walbasi an tarfi ma la yurba ko kuma ana zaburar da mutum ya bar abin da ba a yadda da shi ba to ana mutum tsawa ne wa qauluhu ta'ala wala yulqaha illa sabirun ba masu samun wannan sai mai hakuri ai la yuwaffaqu laha ba a datar da kowa ga wannan sai masu hakuri wa qala suddi la wala yulqal yulqil janna illa sabirun ba masu shiga cikin aljanna wanda za su haɗu a ce yau sun je sun shiga aljanna sai masu haƙuri Allah ka samu daga cikin su kuma wa qala ibnu jarir al-sabari wa yulqa hadhihi al-kalima yalqi hadhihi illa ba wanda suke samun wannan kalma sai masu haƙuri amma habbaci duniya wanda suka kauda duniya a ransu suka ce in tazo shikenan in tazo zo masu kama su rike yadda ake so illa ar-ragibuna fiddaril akhira wanda su kwaɗayi suke da lahira lahira suke so wannan shine abin da kisa ta ɗauko nihayatun mahamuma ko kai mahtuma wato wannan ƙarshe wanda aka yi na kulliya an kai ƙarshe an tattara abu amma fa mara kyau ƙarshe mai muni wanda ya ƙare qala ta'ala fa khasafna bihi wa bidarihi al-arda ai wannan aka ce wannan ba zai zama mahtuma ba nihaya mahtuma ne nan an kama ƙarshe yadda aka kulle aka tattara aka tattara aka gama da shi gaba ɗaya fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard wa sahi bai na sahih bainama rajulun bata rana wani mutum ya jurru izarahu yana jan gyautar shi a ƙasa fa khus idha khus iz sai gashi kawai aka kama shi aka sa ƙasa ta kama shi fa huwa yatajaljalu fil ardi ila yawm al zai dinga kaiwa yana komowa yana bugawa ya kai ta can ya kai ta can har zuwa ranar tashi alkiyama ba zai mutu ba sai ya ci azaba saboda girman kai da yi sau da aka ya mutum ya sa kaya da gangan rika jan ƙasa yana takama da su wannan kuskure ne baya da kyau a bari fama kana min fi'atin yansurunahu min dunillah fama kana lahu min fi'a yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasiri muntasiran ka wannan ayan nan ba kawai na fama kana muntasiran minal muntasirin ayin ya kamata zama kuma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wama kana minal muntasirin amma duba tabbatar qur'ani al-qasas ai ma aghna anhu maluhu dukiyansa bata kara mai komai ba wala jam'uhu wala khadamuhu da dukiyarsa da masu mata hidima ba su kara mai komai ba wa hashimuhu da masu gadi duka wala dafa'u anhu niqmatallahi wa azabihi basu tare mashi azaban Allah da ladabtawa Allah da azaba ba wa nakaluhu wala kana huwa fi nafsihi muntasiran shi kanshi bai taimaki kanshi ba wala nasirun lahu min nafsihi wala min ghairihi dan haka ba mai taimakon shi ta wajen kanshi ko ta wajen wani yaya take ayan yawa mhm. wama kana min al ne nan abun nan ba munta sirin sai da wata ya kawai da nunin ƙarshe amma kana sai minal ya fito ko to da aka bai taimaki shi ba ba zai iya makanshi komi ba ba zai abin nan ba walan ma ra'a tullabud duniya ma a bi karun yayin da yan duniya suka gani a fili yanzu ga abin da karun ya same shi raja'u ila fusuhin wa nadamu sai suka koma ga kansu suka fara nadama alama badara minhu aka abin da suka sakaki suka baɗi na baki maganganun da suka yi suka koma suka ce tab ashe dai Allah ya taimake mu qala wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi sai aka wayi gari waɗannan da suka nemi suka yi gurin matsayinsa jiya da suka ga abin da ya faru sai quluna wai ka annallah ay ka annallah yabsutu rizqa liman yasha من عباده ويقدر له لولا أمن الله علينا لخسف بنا أي لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافر لخسف بنا فو لخسف لخسف بنا وأصبح الذين تمنوا مكانه ولن سكي aka wayi gari waɗanda suke gurin wannan matsayin ya na suna cewa o kai ka ce dai ashe dai Allah shi ke sun fi da arziki ga wanda ya ga dama liman yasha min ibadihi ga wanda ya ga dama ga bayansa ya bashi da yawa wa yaqdiru la ko kuma ya tauye shi ya kuntata shi ga wanda ya ga dama laula amanna Allahu alaina ba dan Allah yayi mana kyauta ba ashe la khasafa bina da ya shafe mu mu da mun ashe yanzu da mu ma mun ashe rashin bamun nan hikima ce da ba da haka ba wai ka annahu la yuflihul kafir ashe dai abun haka yake su kan kafirai ba za su ci nasara ba aga wannan da ya yi kufurun ni'ima ba zai yi ba qala imamu imam razi a ilam anna wai ɗinnan ka sani wannan wai da aka ce kalimatun mafsulatun an ka anna kalma ce wadda take asalinta kaman ka anna ne kaman kai ka ce wai kalimatun musamila inda tanabbih lil khata wa izhar at-tanaddumi kalma ce wanda ake amfani da ita wajen jawo hankali idan mutum ya yi kuskure ko ya nadama yanzu suna nadama a ce da mun sani lamma shahadul khasafa yayin da suka ga an shafe waɗancan ha tanabbahu li khata'ihim sai suka gano sun yi kuskure fa qalu wai suka ce kai ka anna sun makalu ka annan laha ya rasu liman ya sha suka ce kai ka ce ashe dai Allah yana ba da arziki ne ga wanda ya ga dama min ibadihi bi hasabi mashi'atihi wa hikmatihi la li karamatihi alai kawai gwargwadon yanda Allah ya so yanda Allah ya ga dama ba wai dan mutum yana da karamci ne wani Allah yake ba shi dukiya ba inda duniya ce ba sai kana da karamci ba za a baka in ya ga dama kawai zai baka kana da kirki ko baka da kirki in ya ga dama zai baka wa yudayyiqu ala man yasha'u kuma yana tun matse ta ya kuntata ta ga wanda ya ga dama shi ma lali ne lali ne man ya dayyuq kwalai ba wai dan kuncin wai shi wanda aka takura mun ko aka kuntata mai dan shi ba kowa bane wurin Allah ba haka bane balli hikmatihi wa qada'ihi ibtila'an wa fitnatan wannan Allah yayi haka ne da hikimarsa da hukuncinsa saboda jarabawa a fitini wancan wanda aka ba an fitine shi a gani ko zai kyauta ya gode wanda ba shi ba an fitine shi a gani ko zai haƙuri ya cije wa zakarar fara anna ma'ana wai ka anna ai wailun a'lam wannan kama a ce ne wailun ne ilam ka sani masifa ga tana wa kala kada da ce alam tara anna Allah shi ce baka gani ba Allah yana yi shine ma'anar shi baka san Allah haka yake ba wa kala ibnu jarir wa huwa aqwal aqwal akanan ibnu jarir ya faɗi ne magana da tafi karfi ma a cikin wannan shi ma aka yi ce wannan ne mafi magana da tafi karfi ce baka gani ba Allah yana yin abu wai ka kamar a ce baka gani ba Allah shi ke bada arziki ga wanda ya ga dama ya buɗa masa da yawa baka gani ba Allah shi shine yake kuntata shi ga wanda ya ga dama ka kalla kenan kai tunani qultu thumma wajjahna alquran ila aljiha wajhatil haqq sannan qur'ani ya fuskantar da mu zuwa ga fuska wanda take ita ce gaskiya wa ila tariqi sawab zuwa ga hanya ta daidai wa ila al-mulk la yahulu wa la yazulu zuwa ga wani mulki wanda yake la yahulu ba a juya shi wa la yazulu fa qala ta'ala aka bari a maida ku zuwa ga mallaka ta gaske wadda take ta kirki wanda ita in aka same ta ba maganan canji ba maganan akwace ba maganan ya kare qala ta'ala tilka darul akhirah wancan ninka gidan lahira kenan wancan gidan na ƙarshe na can na lahira na ja'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wala aqibatu lil muttaqin muna sanya shi ne ko muna bada shi ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan waɗanda yake ba sa neman taukaka ba su tunanin su da kowa wala fasadan babu banna kuma ba su tunanin yin banna wala aqibatu lil muttaqin ƙarshe mai kyau dai aƙiba mai kyau wadda za a gode a ji daɗi a yi murna da ita ta masu tsoron Allah ce Allah ta samu ciki an ali bin abi talib radiyallahu anhu an samu daga ali na abi talib qala inna ar-rajula la ya'jubuhu an yakuna shiraku na'lihi wa domin shiraki na'li sahibihi wa yadkhulu Ya ce mutum zai yi kokari zai so dan ya sa takalmi ya ga na ya shi ya fi na dan uwan shi kyau hancin takalmin shi ga ya fi nashi na dan uwan shi kyau ga takalmin shi ya shi ya fi na kyau to idan yayi wannan yana wannan gurin ya shiga karkashin waɗannan kamar irin waɗancan mutanen da ke gurin wancan da aka mutum kawai da dauki abu nan da sauki wala ma taqaddama fa innahu yajibu ala ala silm ko ina ku yace eh ya kamata ya zama ala silm ko ala muslim yawwa abin da ya gabata wa alama ta kaddama fa innahu yajibu alal muslimi Allah ya tarra bi kasarati malin kun gani alal muslimi ya kamata ya zama nan akwai mimun a jike alal silmi kai ba dan kawai zuwa za ka yi kasar lamun din nan kaɗan dan yi mimun din ka yi karama ba sai a ce tana nan cikin lamun ta haɗe alal muslimi wa ala zalika wa alama ta kaddama fa innahu yajibu alal muslimi wajibi ne ga musulmi Allah ya ga tarra kada ya yadda ya rudu bi kasarati malin idan ya ganshi da kuɗi da yawa ya rudu fa innal mala ila zawalin dukiya tana iya karewa ko kai ka kare ka batta ko kai ka tafi ka batta sai yasa wani yace la tarkananna ila dunya wa ma fiha fal maut la shakka yafnina wa yafniha wa amal lidari gadin ridwanu khazinuhu wal jaru ahmadu war rahmanu nashiha in shi kake so to kai ka yadda ka jingina ga duniya ka bata karfi wal mautu la tarkananna ila duniya wa ma fiha kada ka yadda ha sai da can baka ce amwaluna li zawil miras najma'uha wa durana li kharabid dahr nabniha dukiyanmu da muke tara magada muke tara mawa gidaje da muke gina mawa ko su ko zamani ya rusa shi nan tarkananna ila duniya wa mafi ha. ya yace la dara lil mar'i ba'da al ha, yaskunuha illa allati kana qabla al maut yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in ha. bi sharrin khaba baniha wa la tarkananna ila duniya wa mafi ha. mutum bai da wani gida da zai shiga bayan ya mutu sai wanda ya gina lokacin da yake da rai idan ya yi gini mai kyau ma da inda za a tare bayan an bar lahira an bar duniya in ko mutum bai gini ba to baya zuwa can ya shiga gidan wani kuma karka yadda ka jingina ga wannan duniyan da abin da ke ciki la shakka wannan duniyan nan ko dai wannan ko ta kare ta ko kai ka kare mutuwa fa inna wannan la shakka ko mutuwa ta kai ka kare duniyan ka tafi ka batta ko ita tafi ta batta to da aka kawai kai aiki dan gidan gobe wanda Allah tabaraka wa ta'ala duwanu shine mai tsaron gidan mai kaza usuru ha zahabun komi gashi nan manya manyan da zinari fa akai gidan sama ai ta gini da zinari a gaba wal misku tuha wannan gashi nan wa zafaranu hasifun nabitu kuma gashi Allah mai rahama shi ya gidan kullun kawai bainal kafi wan nuni ne komi haka ake masa mu dage dan wancan gidan kada nan wurin ya ruɗe mu kuma mu zo mu taltal batete wa alaihi yarriba a fi kullil ahwal wajibi ne musulmi ya rika yadda da Allah duk halin da ya samu kanshi ya sa'adu wa fara yana jin daɗi yana murna fil hadithi sharif ya zo cikin hadisi mai daraja aka ce inna Allah ta'ala yabtali al-abda fi ma a'tahu Allah tabaaraka wa ta'ala yakan jarrabi bawa cikin abin da ya basa فإن رضي بما قسمه الله له بورك له فيه ووسعه idan ya yarda da abin da Allah ya bashi sai Allah da abin da kason da Allah ya bashi burika lahu fihi sai Allah ya sa mai albarka a ciki wa wasa'ahu kuma ya yalwata masa wa in lam yarda in ko bai yadda ba an bashi amma bai lam yubarik lahu ba za a sa mai albarka ba walam yazda ala ma kutiba lahu kuma sannan walam yazid kuma ba za a ƙara mai akan abin da aka rubuta mai ba gashi bai yadda ba kuma bai sai samu ƙari ba sai dai yadda aka yanka mai dai aka zai samu to da ya yadda ba shi kenan ba sai a samu albarka kuma ya samu lada ya samu kaza ya samu kaza in ko bai yadda ba gashi ba za a sa albarka ba wanda aka bashi ko ba za a ƙara mai ba akan abin da aka rubuta mai shi zai samu ya fito ko to na tafi bihara mun gama yau a zalimi na goma sai na sha da a samiriyu wa akibatul makari sayye samirin annabi musa shi ma allah tsare mu ta goro katon goro ne wannan goron ƙarshen ta wannan goron an dinga ci kenan daga nan har babba sallah hada a ci nama a zo a ci goro da yamma na kadebi na duniya mana eh i eh ko ai ragas ragas yayi bata bashi ba bashi ba bai tafi ya batta ba bata tafi ta bashi ba sai aka yi ragas gaba ɗaya ba shi ba duke ko mm to gaskiya ragas ne gaskiyar ka dai haka ne gaskiya ne magana nan tana da hikima cewa mutum ko dai yana da dukiya ko shi ya tafi ya batta ko ita tafi ta ko ita ta tafi ta bashi ko ai ragas kamar yadda karuna yayi shi karuna ya tafi da shi da dukiyar dukan ragas akai yace to kuma yanzu ma mutum zai iya yin ragas din ba a dukiya ba Ya zo shi ba kuɗi ba addini an yi ragas shikenan kai ba ko kwabo kuma ba bauta Allah ka ci azaba nan ka yi kurmus can kusan murus can kurmus nan murus babu can kuma kurmus masifa goma ragas kenan babban ragas Allah ka tsare mu daga wannan ragas a nan murus a can kurmus kenan nan mun ta hal musiba shekara 60 ko 70 mutum ya zo a duniya ya yi su a banza bazara ba amfani babu babu nan murus can kurmus ya Allah ka tsare mu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطيفر قلوبنا ونكفر ضمائرنا وحذر أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة هدنا وتوفنا عن تراب عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نقول الله خيرا وبارك الله لي ولكم